ake bugawa a kasar ingila karashin wasannin da ba a yi ba na su makonni a bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 a jiya kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta lallasa sunderland da kwallaye biyu da nema ita kuma manchester city a gida ta lallasa west bromwich da kwallaye uku da daya a wasan mako na 34 wanda ba a yi shi a baya ba a yanzu dai manchester city tana mataki na uku ne a saman teburin da maki 75 inda da liverpool take mataki na hudu da maki 73 ita ko kungiyar kwallon kafa ta arsenal tana mataki na biyar ne da maki 72 inda ya rage musu saura wasanni ɗaiɗai su kammala ga gasar ta bana duk kungiyar ta yi wasa da damar ta wajen rashin samun nasara a sauran wasannin da za ta buga Sokoto za ta rasa tikitinta na shiga gasar UEFA Champions League wato kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018 mai zuwa. Haka kuma a yau din kungiyar kwallon kafa ta Southampton za ta kece raini tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United shi ma wannan wasa karashin Premier League ne na mako na 28 wanda a baya ba a samu daman buga su saboda waɗansu dalilai za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya Nijar, Kamaru da kasar Chad. Manchester United dai tuni ta yarda damar ta na shiga gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai Yofa na shekara 2017 zuwa 2017 ta bangaren Premier League na kasar Ingila a bana domin tana mataki na shida ne da maki 65 a Premier bana inda wancan shekarar ma bata samu daman zuwa ba sai dai har yanzu kungiyar kwallon kafa ta manchester united din tana da rawar da za ta taka don ganin ta samu nasarar zuwa gasar in har ta samu nasarar lashe gasar european league na shekara 2016 zuwa 2017 a wasan da za su yi na karshe tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta ayas ranar laraba 24 ga watan mayu na shekara da sha bakwai idan muka leƙa ƙasar spain kuwa bangaren la liga a yau din za a kara tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta celta vigo da real madrid a wasan kwantai na mako na 21 wanda shi ma ba a samu damar bugawa ba saboda wayansu uzuri za a buga wasan ne da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad idan har ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta samu nasara a wasan da za ta kara din za ta koma matsayinta na ɗaya a saman tebur teburin La Liga inda ake ganin hakan zai iya bata damar lashe gasar a bana. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana mataki na biyu ne da maki 87. Abokiyar hamayyar ta kuwa Barcelona tana mataki na ɗaya da maki 87 inda ita Barcelona ya rage mata wasa ɗaya ita kuwa kungiyar kwallon kafa na real madrid tana da sauran wasanni guda biyu duk da wanda za ta buga a yau da kungiyar kwallon kafa ta celta figo huta lafiya